ku daina yaudarar kanku karatu na gaskiya ko shine karatun zaure amma matsalar da muka samu a najeriya ita ce ne mafiyancin waɗanda ke karatun zaure tsakanin yan bid'a ne da yan al'ada to abinda muke so yanzu ku daure ku sacrifice ku sadaukar da lokacin ku ku iya littafan fannan, sai ka je anguwa ku sai ka buɗe karatun zauren karatun zauren za ka buɗe a zauren a samu kuttu na jefar da majina a samu mafici a samu tuntun duk yadda ake karatun zauren ayi amma sai a ganin da shekara hamsin ana karanta ire-iren waɗannan littattafan shine mu ma mun samar da addaula a salafiya ke amma sai kowa ya rudu zai je sai ya yi certificate sai kun je kun gama yin certificate ɗin ka sai daga cewa ka zama useless ka zama irrelevant me yasa za ka je ka yi certificate ɗin za ka dawo duk fakaltin da ka shiga za ka yi aiki sai ga cewa matsalolin da ke cikin fakaltin sun yi yawa amma an kada cikin gari fa za ga cewa za ka yi da'awar ka sak kuma a haka har kai establishing karfi a cikin da'awarka karfin da wancan da yake da masters ko phd ko professor a faculty of islamic studies ba ya da shi shin ma wai awa kake so ka yada ko ko kai kawai so kake ka zama class teacher wato kullum dole kai tahdidul ghaya wal hadaf ina kake so ka kai me kake so ka cimma ka samu ko da yar takarda ce ina kake so ka kai me kake so ka cimma shine